sun kewaye wani wuri addu'o'i na tambayi direba menene wannan ya ce ai wani waliyi ne a nan mai ba da haihuwa duk matar da ka gani anan ba su da haihuwa ba su haihu ba suna zuwa wurin wannan waliyi su roƙe shi don ya ba su haihuwa na ce to yana Allah Qur'ani da ya nuna mana cewa Allah ke ba da haihuwa ya habu liman ya sha'u inatha wa ya habu liman ya sha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man ya sha'u aqima Allah yakan ba mutum yaya mata zalla in ya ga dama wani ya bashi yaya maza wani ya hada mishi maza da mata wani ya bar shi bai taba haihuwa ba wa yake wannan Allah annabi zakariya yare ne maryam yana kai mata abinci a masallaci yana da shekara kusan ɗari da wani abu matarsa na da shekara casa'in da wani abu ba su haihu ba da ya ga alamar cewa wannan baiwar Allah Maryam in an kawo mata abinci da damuna sai a same ta da abincin rani ce ya maryam anna laki hada ina kike samun wannan tace daga wurin Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah na azuta wanda ya ga dama ba bincike zare ɗaya Allah kan yi baturen jawsawa Allah sai ma arziki lokaci guda annabi zakariya ya gane Allah da ke ba maryam abinci ba lokacinsa ba a sai zai iya ba shi haihuwa duk da wannan shekaru nashi هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء daga nan ya tashi cikin dare yana ta addu'a yana sallah yana addu'a fanadatul mala'ika wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi yahya yana cikin sallah mala'ika ya kira shi ce muna maka albishir cewa zaka haifi da dan ma Allah ya mishi suna sunan dan yahya ya ku bayin Allah me yasa ba za ku koma zuwa ga Allah ku nemi haihuwa a wurin Allah ku nemi arziki a wurin Allah ku nemi taimako a wurin Allah man arafa Allah duk wanda ya san Allah fa ta'ahu kuma yi wa Allah da'a bai sanya wa Allah kishiya ba wa arafa shaitan fa asahu ya san shaidan da sharrin shaidan kuma ya saba wa hanyar shaidan inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir inna shaytana lakum aduwwun shaydan abokin gaba ne gare ku ku rike shi abokin gaba yana kiran yan kungiyansa da jama'ansa don su kasance yan wuta manzo Allah ce kiyama ba za ta tsaya ba sai an samu annabawa na ƙarya za su fito suna wannan ce annabi ne shi wannan ma ce an taba samu ma ba annabiya mace ta ce ita ma annabi ne an wuce wannan ma yanzu a wannan zamani da muke ciki akwai masu ganin cewa wato wato shehinansu ko waɗansu daga cikin malumansu ma sun ba su matsayin Allah akwai wanda in yazo sai ce wannan jama'a kashi biyu ku nan na gafarta muku ko kuma nan sai na dawo an ɗauki iskili ana wasa kuma ka same su musulmai ne wani irin musulunci ne wannan manzon Allah ya ce addini nan na musulunci sai ya kasu kashi ɗaya ɗaya har saba'in da uku saba'in da biyu duk wuta za su je ɗaya ɗaya ce tal mai zuwa aljanna aka ce wace ce ya rasulullah sai manzo Allah ya ce ma ana alaihi yau wa ashabi abinda nake kai a yau da sahabbaina kenan alqur'ani da sunna in ka bi su ka tsira ya ku yan uwa musulmai duk mutumin da ya san shedan kuma ya saba wa shedan wa arafa haqqa fattaba'ahu kuma ya gane gaskiya ya bi in an mishi wa'azi sai ya ji in an karantar da shi sai ya ɗauki gaskiya ko da zuciyarsa ba ta so ya haƙura ya yi ɗa'a ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa arafa batila fattaqahu ya gane barna ya gane ƙarya kuma ya kauce wa ƙarya ya gane gaskiya ya yi gaskiya ya gane karya ya nisanci ta wa arafa duniya farafadaha kuma ya gane duniya yadda take ya fita sha'aninta ya kyale ta bai damuwa akan sha'anin duniya don wani ya fi shi a duniya don wani yana gasa akan duniya ba damuwarsa ba ce in kana son ka ga yadda yake gasa taɓo shi a hanyar addini Shi ne azumin litinin da alkhamis ne mai kiyaye dokokin Allah manzon Allah ya ce wanda ya kiyaye kowane yini yana yin sallah ba na farilla ba na taɗawwa'i a goma sha biyu wanda ya kula da su manzon Allah ya ce Allah zai gina mishi gida a aljanna yana ƙoƙarin yin wannan ya yi raka a biyu kafin sallan azur ya sallama ya sake raka a biyu ya sallama raka a hudu bayan sallan azhur ya raka a biyu raka a shida bayan sallan magariba ya raka a biyu raka a takwas bayan sallan lisha ya raka a biyu raka a goma kafin sallan asubahi ya raka a biyu raka a goma sha biyu manzon Allah ya ce sun ta yi ashara raka'at wayannan rakawoyi goma sha biyu wanda ya kiyaye su Allah zai gina mishi gidan aljanna kamar yadda wanda ya gina masallaci Allah zai gina mishi gida aljanna man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitun fil janna wa arafa dunya farafadaha wa arafa al-akhirata fatalabaha kuma ya san lahira ya neme ta ma'ana ya san gidan aljanna qur'ani ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin wancan gida ga ta da nisa saboda sai an yi aiki sai an wahala ake samun gidan aljanna Allah ce mun sanya ta ga waɗanda ba su nufin ɗaukaka a bayar ƙasa ba su nufin girman kai ba sa ji da kai ba su nufin ɓarra. Allah zai ba su gidan aljanna har yanzu sai na ce ita duniya hiya daru man saha fiha saqiba duk wanda kaga shi lafiyayye to wata ran ko a ce bai da lafiya amma gidan aljanna an shiga babu rashin lafiya har abada ana zaune lafiya waman amina fiha nadima gida ne wanda in ka ganshi yanzu cikin aminci wani lokaci kuma ka ganshi cikin bakin ciki cikin nadama cikin tashin hankali duk jin sa ko shine shugaban ƙasa ko shine gwamna ko shine minista ko shine sarki wata rana haka kawai ka ga ya murtuke ya rasa me yake damunsa ya rasa me yake mishi daɗi ga sarautan ga dukiyan ga komai sai Allah ya jefa mishi bakin ciki shi yasa babu abin da ke taimakon bawan Allah kamar zikiri ambaton Allah allazina amanu wa inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innu alqulub masu imani sukan ambaton Allah ke sanya su nutsuwa in kana zuri kana zikiri kana ambaton Allah dan adam jikinsa na son abinci rai kuma ba abin da yake so sai zikiri sai ambaton Allah in kai wata ambaton Allah subhanahu wataala bakin ciki sai Allah ya yaye maka saboda haka wa man iftaqara fiha hazina wanda ma ya zamanto yayi talauci ciki zaka ganshi wani lokaci cikin bakin ciki ga talauci ga bakin ciki wa man istaghna fiha iftutina wanda yake da wadata gashi da wadatan gashi da komai sai a jarrabe shi saboda mai في حلالها حساب في حلالها الحساب وفي حرامها العقاب cikin halal da ka samu a nan duniya sai an maka hisabi ta yaya ka tara kowanne daga cikin bawan Allah zai zo gaban Allah sai Allah ya tambaye shi da ya tara dukiyarsa jikinka ma yadda ka gina ta sai Allah ya tambaye ka inda haramun ka gina shirya ansa iliminka sai Allah ya tambaye ka ka yi aiki da shi yadda ka gama rayuwarka samartakanka Allah sai ya tambaye ka in ko ka tara dukiya ne ta hanyar haramun babu maganar hisabi kawai da an ka zo ka san dukiyar na haramun ne sai wuta Allah ka kiyashe mu saboda haka Malik bin Dinar Malik dan Dinar yana cewa bi qadri ma tahzanu lid dunya yakruju hamul akhirati min qalbika ta yadda ka kasance kana cike da ainihin wato damuwa da bakin ciki na ainihin wato duniya in ka zamanto wato ka damu kana cikin bakin ciki kana cikin damuwa to shikenan sai ya zamanto wato lahira ita tafi damuwarka domin ka fi damuwa da lahira shi yasa kake zaune a duniya baka damu da ita ba ka fita sha'aninta tashin hankalinka da tunaninka wato ga baki ɗaya zai zamanto na lahira ne kenan idan ka zamanto wato cikin bakin ciki na ainihin wato duniya sai ya zamanto kuma lahiran ma ya fita a ranka domin ba lahiran kake tunawa ba kai dai bakin cikin ka saboda ka rasa abin duniya in ka rasa abin duniya sai ya zamanto ka cika da bakin ciki sai ya zamanto baka tunanin lahira amma idan ya zamanto kullum kana cikin fargaba da jin tsoron me zai faru da kai a lahira to sai ya zamanto duniya kuma ta fita a ranka kana tunanin ainihin wato lahira hassan albasari ya yi maganganu da yawa cewa akwai waɗansu daga cikin mutane wallahi ya ce wallahi laƙad adraktu aqwaman na riski waɗansu mutane kanati duniya ahwana alaihim min turabi alladhi tamshuna alaihi su duniya ba su ɗauke ta komai ba sun ɗauke ta kamar yadda ka san turɓaya da kuke tafiya a kanta ma baluna asharaqatid duniya am gharabat dhahabat ila dha aw dhahabat ila dha su basu damu da komai ba shin duniya nan ta fito ta haska ko ta faɗi ma'ana tana gawa ne ko tana gawa ne ba shi da damuwarsu ba damuwarsu yaya za su gamu da ubangiji faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda ya kasance rayuwarsa ta zamanto fata yake yi ya gamu da ubangijin salami lafiya wanda ya zama yana kokarin neman haduwa da ubangiji lafiya to yayi aiki na kwarai a cikin aiki na kwarai kuma kada ya yadda ya shirka da Allah saboda haka wasu ko daga cikin magabata suna cewa yabna adam farhita bi buluji amalika wa innama balagtahu bin qida'i ajalika ya kai dan adam burinka kana ta murna cewa ka cimma burinka ka samu abin da kake nema so kake ka zama shugaban kasa ka samu so kake ka zama gwamna ka samu so kake ka zama minista ka samu ceyaman karamar hukuma ka samu dukiya ka samu aure ka samu haihuwa ka samu to ai samun wannan burin ka ya cika wa innama balaktahu bin qida'i ajalika kaiwa ga wannan samun kenan kana samu ne da yankewar ajalinka kana Allah Allah ranan auren ya zo kana Allah Allah ranan kaza ya zo in ranan ya zo bukatar ka ya biya amma cikin kwanakin da kake da shi kuma ya ragu ya ibn adam innama anta ayyam ya kai dan adam rayuwarka kamar rayuwar kwanaki ne idan rana guda ya fita wani sashin jikinka ya ragu kullum kana ƙara kusanta zuwa ga Allah kana nisanta ga barin duniya saboda haka ya kamata ka sani idan ka zamanto wato ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka zauna lafiya har yanzu Hassan Basari. yana cewa la takarju nafsu ibn adam min ad-dunya illa bi hasaratin salasin dan adam ba zai bar duniya ba sai ya fita da nadama abubuwa guda uku kafin ya bar duniya kafin ajalinsa ya sauka annahu lam yashba ma jama'a baka samun wanda yake ya koshi daga neman duniya ya ce yanzu dukiya ya ishe ni barin kwanta babu manya-manyan masu kuɗi suna na har yanzu neman kuɗin suke yi sannan walam yudrik ma ammala kuma da wuya ya kai burin abin da yake so sai na samu kaza sai na samu kaza da wuya burin kai cika sannan walam yuhsini zada lima yuqaddimu alayhi kuma har yanzu abin da yake fuskanta na komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala da wuya kaga ya samu cikakken gozarin komawa zuwa ga Allah shi yasa wanda Allah ke nufin sa da alkhairi sai ya zamanto ya bashi shekaru ya ba shi ajali mai yawa ya samu dama yana ta istighfari yana neman gafara ga Allah subhanahu wataala Allah ka gafarta mana ya ku yan uwa musulmai rayuwar duniya rayuwa ce da ya kamata dan adam ya kafa kafa da ita ya nemi ainihin wato guzurin komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama mai bautan Allah subhanahu wataala ya nisanci shirka da Allah in yayi wannan ya yi abin da ya kamata sauran laifuffukansa kuma ya ci gaba da neman istighfari in Allah ya ga dama sai ya gafarta mishi Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh